um, nani na huu na na والندم المعلوم بالباء والندى فقد وآها فالأعلى والنال مرئدا النبي صلى الله عليه وسلم القدم المؤمنين gabata wanda yake sananne yana da annabi a cikin tsanani da kuma baiwa hakika annabi ya ba da tsadaddun abubuwa ya yanke makiya

ولا حليب يا ولا shirya annabi babu ɗaya a ciki mm. wanda yake koya hasken mm. annabi balle mm. ya kuce na gabata sananniya tana gare a cikin sanani ba da tsadaddun abubuwa wasu kalmar ya kuma gama da makiya a cikin dukkan alkhairi baki ɗaya ya kai kororuwa sunansa haske ne wato sai ka ce baɗinin zahirinsu haske ne shi yasa in ya tsaya a rana rana bai nuna inuwanki haka in ya tsaya a wata bai nuna ba wani shirya ɗaya daga cikin shirya annabi da yake buya kuma akwai hasken annabi ya mutu na Yanayi na ya yi magana da da ya zama da fakar taro, Fakar ilmin adalahu. Fakar ilmin zama da fakar zamani ya maka hali ke maka jifani. fasta fasta id adlahu kai dai ka nemi taimakon adalcin annabi wato kamar yanzu yanzu idan wannan zamanin kai maka ruwa da kuɗi kai maka ruwa da abin da kake so to kuma ka kama salatin annabi idan girgije ruwan sama ka gane ko halafarka ta jinkirta maka bazlahu ba ta idan ba ka ga gona ruwan sama ba ta sauka ba To kuma kai ta tawassuli da salatin annabi gonan ka yayi yurabbi ka minhu in ta hanyar da ballahu yurabbi ka minhu yana wato yana miƙa ka gare shi in ta harbai ta fallahu idan ka zaɓi fifikon jazilin muha annabi mai gwaggwaɓan hankali ne eh alifta duk baki ɗaya tana zai ma inuwansa ba wani shimfiɗa abin damkewa babu wani kofa kuma abin kullewa na ya zama karfe na'am idan zamani ya maka jamba'i adlahu ka nemi taimakon adalcinsa idan girgiri ya